akwai ma'aunin da ake amfani da shi ake gane tattalin arziki ya tashi ko yayi kasa akwai abin da ake kira gdp wato gross domestic product wato shi wannan gross domestic product yana magana akan ƙididdiga na ayyukan da suke faruwa akwai ɓangaren ma'adanai akwai ɓangaren bankuna akwai ɓangaren kasuwanci da ɓangarori daban-daban daban-daban akwai abin da ya shafi haraji akwai abin da ya shafi waɗansu hanyoyi na shigowar kuɗi zuwa ƙasa duka waɗannan su ne ake tattara su ake sanin su misali a ce ɓangaren noma abubuwan da aka noma abin da ya shafi shinkafa abin da ya shafi noman roba abin da ya shafi kiwon kifi da duk abubuwan da suka tattaru suka hada abin da ake kira ɓangaren noma a duba a ga shin ko ƙananan masana'antu wanne irin gudunmawa suka bada da matsakaita da manyan masana'antu da duka abin da ya shafi ɓangaren masana'antu wanne irin abubuwa suka yi da za a kinta ta mishi kuɗi a ƙasa idan aka hada su gaba daya wannan kiman kuɗin da aka samu shine ake kira gdp wato gross domestic product to ta nan ne idan ake gane cewa tattalin arziki ya yi ƙasa ko kuma ya yi sama idan muka duba a najeriya a 2016 kwata na biyu da aka yi amfani da wannan ma'aunin shine aka gane cewa tattalin arzikin ƙasa ya yi ƙasa wato an samu kwata guda biyu wata uku uku so biyu wato wata shida aka duba duk abin da daga wata na ɗaya wata na biyu wata na har wata shida aka fahimci cewa waɗannan ma'aunan suna nuna cewa ya ragu ne saboda gudunmawar da waɗannan fannonin da na faɗi ɗin da aka auna su saboda an kai wata shida kowanne wata ana ganin raguwa ne wannan alƙalamin na gdp yana nuna cewa ana samun raguwa ne to shine ya nuna cewa najeriya ta shiga cikin taɓarɓarewa na tattalin arzikin ƙasa da afirka ta kudu ita ce take mafi girman tattalin arziki a afirka amma 2014 da aka yi abin da ake kira rebasing wato akwai waɗansu ayyukan da kamar yadda na kira waɗansu bai kira wasu ba akwai waɗansu ayyukan da dama ba sa ciki kamar abin da ya shafi abin da masu fina suke yi ko na hausa ne ko na turanci fina-finai da ake fitar da su waje da kuma ayyukansu da ake cikin najeriya da wanda ake fita waje sai aka fahimci ba a sa shi ba so lokacin da aka hada shi aka alkalman shi aka hada shine najeriya ta zama ta fi afirka ta kudu ya zama a 2014 tattalin arzikin najeriya shine na farko na afirka ta kudu kuma ya zama shine na biyu a 2016 da goma sha bakwai duk haka ya faru ma'aunin tattalin arzikin wato na gdp yana na cewa najeriya ita ce take gaba kamar a wancan kafin wannan na 2018 najeriya ita ce ta farko da alkaluma eh, eh, dala biliyan 400 eh, biliyan egypt kuma ita biyo ta biyu sai kuma ita south africa ɗin ta zo ta uku to a wannan karo din har yanzu nigeria din ita ce dai ta farko da gdp ko kuma wannan ma'aunin da yake na cewa akwai dola biliyan 415 da wannan yasa najeriya ta zo ta farko sai kuma afirka ta kudu ita ma'aunin tattalin arzikin nata yana na jin ban tabbatar ina jin dala 230 wato ma'ana an yi amfani da wannan ma'aunin tattalin arzikin na gdp aka auna aka gane cewa tattalin arzikin ga kiban shi